dai sisters za mu yi magana akan neighbors. So ina so in ji yaya kuke hurɗa da neighbors in kuma ka canza gida ya kake sanin neighbors ɗinka kana san irin waɗanda za su shige maka ne ko ko waɗanda ba ruwansu da kai. Yeah, so na san sister ji kwanan nan ta yi moving so it, it will be good mu ji experience ɗinta so far. Okay, eto eh gaskiya ni ina ga kafin yi magana ne ba son me perhaps I should yi bayanin the kind of person I am in terms of related da mutane ma ko? Eh. Yadda kika yi shanin maganan shige wannan. Eh. Gaskiya na kan na ban son ana suffocating ina gaskiya. Mm. Nakan so ina kan so zama in haɗu da mutum in yi dariya in yi me in abu ya same ka in shiga maka. Na gaisuwa na murna a yi murna na bakin ciki a bakin ciki amma I like my distance. Bana so ana shige man gaskiya. You're just like me. yeah, you, when you uh, relate from a distance sometimes, I don't know, ko dai ni ce dai odd. Mm-hmm. <laughs> So kin ganda muka taso? Eh. Na inda muka taso for around 15 years. Amma da yake cikin ƴan uwa ne, ba na irin na relation da mutane ƴan uwa ne cikin ƴan uwa muka suna irin family house. So eh. kana jin kaman cikin ƴan uwa. in boredom ya dame ka ka dan shiga gidan wannan da eh. hira ya faru da eh. wannan ka shiga kai gaisuwa da sauransu kuma kin san you get <laughs> attached to wasu particular mutane akwai wanda tunanin ku daya eh gaskiya ne so zaki ga eh. ko da taso ka ka fi getting closer to that person amma ni na yadda muka zauna a can din gaskiya akwai wannan understanding din boundaries. Yes. din bai ganka ba ya san irin baka buƙatan ka shiga baka shiga. In kana ta shiga so ba irin wannan kisan lokacin akwai tsangwama mu mata ba eh, kya san zuwa wurin mutum ga za ka za su ba wannan mm. okay healthy for me mm. kuma da na moving mm. new environment din shi ma kin san yadda kake lay foundation naka so you you know haka zai ci gaba mun shigo anguwa ne mun yi introducing kama around so far dai gaskiya ɗan yi reciprocating visit with gida biyu kawai. Mm-hmm. Mata ɗaya ce ta kila za ta ɗan zo ɗaya da ita, amma she's even older than me. Okay. So eh gaskiya ita matan da she's a very nice person, an yi introducing mm-hmm. juna abu ya tashi nata, ina shiga eh. mata, ni ma ya taso takan shigo min. Amma ta ga irin motherly advice da sauransu. To mm. eh. other sisters, what do you think? Well, I think it depends on the type of neighbors yanda sister Jita check. Mm. on halin su. If mm. at first tunga kai new neighbor ne kai moving into the neighborhood, ya kamata su zo maka, su ce mm. maka welcome. Mm. Which think Islamically ma haka ne ko? Eh, yeah, No, welcome you. You're not supposed but be kamata kai ka je ka ce gani na zo irin I just want to get acquainted but unless ba su je ba kuma in ka je first time ka ga like ana baka fuskan ba baka fuskan you know welcoming fuska But then do your own <laughs> irin wasu neighbors in ba su son ma mutane gaba daya sai kaga suna shying away from wanda suka yi moving in mm-hmm. wasu kuma za ka ga sun fito sun welcoming ɗinka ah kun zo waye waye so mm. it depends neighbors in gaskiya to sister R what do you think okay <laughs> um to, for me ni ma na I think na yi moving three places kenan eh firstly ɗayan da na shiga irin daman newlyweds kai an yi aure ka zo eh. irin new place ɗin nan to amma mm-hmm. da muka zo gaskiya first wurin da muka je we went round muka je oh. ko ina amma unfortunately sai na yi mm. noticing kamar flats nawa ne one two three four five kamar gida kamar dai roughly dai a ce ten Eh. so kuma mun je ina ji gida ɗaya ne ba gida biyu ne oke ba mu je ba ɗaya ba kowa ɗaya kuma matan eh. kaman ba nan kaman kawai suna zuwa ne suna tafiya eh. na ta ta in shiga ba amma ba na samun ta irin because kaman sai renta wurin ne in sun zo Kaduna sai su dan sauka sai kuma su tafi <laughs> so mm. a gidaje maybe a ce duk round da muka je bai fi mm. guda ɗaya ne kawai muka muka ɗan shaku da ita eh, a sauran za ki ga in ta kai ka yi making first effort in ba amma mm. sauran ina ji har sai da na haihu sannan wata guda ɗaya ok apart mm. from wanda take zuwa ta damun ɗaya na san ɗaya to sauran wanda muka je at least da ya sai wata tun da kan muka je har na haihu har na bar wurin ba taɓa shigowa ba so yanzu kawai situation din ma sai to da muka yi moving the next time sai muka zama mm-hmm. discouraged wannan mun riga mun je mun gaisa da eh. mutane ba abin nan amma ah. still haka ma yanzu inda nake da yake irin manya ne yawanci eh. ba irin abin nan so nan da irin kowa da familin shi eh mm. na ce zan shiga wurin kamar nan kamar wurin a ce 30 houses ne muke so dai na dan shiga wasu gidajen wasu kuma eh. ban shiga gyariya yeah ina cewa zan shiga amma time amma kuma I'm happy that kai kamar ne immediately bayan mu wasu eh. fulani ne haka to da na eh. shiga muka gaisa so irin irin azumi zaki ta dan aiko wani abu tana kuma noma in ta yi noma zaki ta dan aiko yarinya tana shigowa yara na na shiga gidansu so irin akwai dan wannan dai abun na ne mm-hmm. so amma I feel like it's it's kamar nan ba yake irin kowa na fesin gaban shi gaban shi eh. Eh, ya kamata a ce maybe a dan dai dan inga dai gaisawa kamar eh. yanzu nan nan ne in wani abu ya faru kin gane wata zaki nebo ne ke kai mutum asibiti balin kai kana kai <laughs> kadai ah. at least ko yaya i think ko da gida biyu ne ka zama mm-hmm. kuna ɗaya shi da su kuna hurɗa mm-hmm. dan ba zai yi mutum ya zama shi kadai ba gaskiya ni ma a wani help ɗinsu zai zo amma wasu sai ga sun ce su ba su damu ba da Allah akwai wata friend ita su yi moving <clears throat> mm. ta ba shi da ne ba zo ya da wa kyale su waye harakan shi na cutar shi oh. <laughs> wai da ba ruwata wanda suka shigo su wata na farko farko in ka zo wuri baka san halayen ne ba ba so kana tsoro kada irin masu zuwa su shishige maka din nan ne mm. in so in su zo sun eh. shishige maka kuma baka yadda zaka yi ka inga irin driving amma wani abu sai kamar sai ka ba da fuska ka ba da fuska ko? Eh, kama ita irin ma wanda nika ce mace ce wata ta shigo irin amma da ta ga yanayin yadda suke ita wanda ta shigo mm. mata like ita eh. ko a'a wannan haka ni ma ko kisa wasu kusa mm-hmm. da son comparing abu. Yes. Kawai da sun ga ni ma a gidana kaza ta ce kai wannan <laughs> ba ba oh. ci gaba kai because idan zaki san na maganganu ya fara tafiya. Yeah, kuma neighbors inka akwai ba za ka san wanda zai intruding maka ba ya ta nace maka. So ni to, to me in na ga sun fara haka fuska na yake canzawa from my face alone za su san <laughs> suna yin <laughs> abin too much. Kuma sometimes ba zan ma ansa kofan ba it's like since then, you know, <laughs> that guy lied to kuni activity, but I would just not answer it. But then answering well because since sang chewa wannan you're overstepping your welcome. Mm-hmm. Mind your personal space. Kuna shiga personal space in mutum da yawa. To wanda is very stubborn, Zona da su zanyi you're coming a bit too much. ya yi yawa irin don rage daga ƙafa kaɗan kafa kaɗan ya yi yawa hawa ko kuma I'm having my time with my kid or my husband irin ka ba su reason in why you need your privacy in ma kai mentioning husband shi kenan za ka ga sun ɗage gaba to <laughs> eh, Yes, sometimes they get confused gaskiya da you have to be careful but wata na wa'yansu suna sa'an neighbors you know, irin kaga sun zama sun shafu sosai wa'yansu kuma akwai neighbors from hell <laughs> I think Rukaya, ni da ke we can testify because Fatima har yau muna friendship da ita. Wow. um, neighbor Imu, <laughs> Kisan Rukayya was my neighbor. So yeah. neighbor Imu downstairs, Fatima ita she's irin the neighbors in nan ne da ke hulɗa eh, da neighbors ta a zama mm, mm, friends mm, a dinga zuwa gidan juna ana cin abinci ah, so har yau muna keeping in touch da ita da gaskiya neighbors irin wannan neighbors din akwai daɗi eh, a musulunci an ce gaskiya neighbor ɗinka ko kamshin abincin gidanka ya ji you have to always give them yeah, so it's like it's so important you to have a good relationship gaskiya da neighbor ɗin kuma kamar yadda sa'ar ta faɗa earlier issue in help nan people coming to your rescue in ba ka da good mm-hmm. relationship da neighbors ka, abu ya faru da kai sai kiga mutane kawai suna kallon ka irin ya on your own din eh. mm-hmm. gaskiya mm-hmm. ko ya ko baka jawo su kusa ba dai zama da dai ba a kifin wani eh, ma ana gaisawa ba eh, unless unless ka yi creepy neighbor because ruqayya lokacin da kika tafi wani indian ya shiga every morning mai aiki na Mercy tana mopping wurin stairs in da za i yi using a sauka kullum sai ki ga drip in jini jini jini jini har oh zuwa kofar gidan shi sai ki ga ya saka candles irin red candles in a kan window da wani elephant in the nasu <laughs> abin is very scary to irin wani oh ne ba ma ka so ya san ka ba ko irin ma irin suna nan eh. suna kallon ka abin da kake yi eh, Yawwa, irin su da ka kunna fitila idan suna wuri. gaskiya Oh my goodness. Akwai su kala-kala, akwai wata tsoho mata kullum baka gaishe ta ba sai ta zo ta bangusa. Ah, you didn't say good evening to me. baki ce mun ina wuni ba yau lafiya. Mm, the worst ma I say nan za ka yi shekara da shekaru fa. san ka ba sa ma ce maka hello nothing amma wallahi kin sa akwai akwai su da neighbors dina suka taɓa reporting police mm. wai na bar daughter dina wai ita kadai a gida ba kowa a cikin gidan wallahi can you imagine Yeah, saying that. Yeah, that's ba sa maka magana nothing sai dai kawai suna nan mm. suna suna mm. kallon. Eh. Wallahi. kisan turawan wannan wallahi sun iya me zance ta so shi kenan kawai sai police suka yi calling don mm. yawanci na yi night na dawo gida sai in zo in kwanta in yi bacci mm. gane so sai kawai sai da mm. suka yi calling waya so i think maybe ta sun taɓa calling wayan sai ita ta je ta ɗauki waya sai suka ji maganan yarinya kin gane ba su san cewa akwai da were adults a gidan ba sai suka ce mm. ina sai ta ce she sleeping sannan mm. sai suka ce okay wai suna so su magana an ce wai wannan gidan ana yarinya ita kadai imagine <laughs> ce no because I work shift so wata na irin koda ina gida I'm sleeping upstairs mm. Yeah. yeah. She's playing downstairs. Very nosy. Amma ba su taɓa ce maka hello ba. Exactly. Sai kuma wani gida da muka zauna ne ba mu fa ita ba ta taɓa ce mana hello ba. Sai ranar nan kawai irin katuwar mota ta zo ina ga ko ana kwace kayan su sannan sai ta zo ta ce mana mm-hmm. mun Sai muka fara magana sai ta ce wai oh you guys are so nice. Inda ta ah. sani da ta san she had eh, nice neighbors ba nice neighbors da tana mana magana amma she's so sorry kai she feels so bad yanzu nonsense nonsense mental ma kila ta gama conclude ba ku da kiki gaskiya na ga alama ashe dai su a gara nan ne nan ma abun yana kamar yanzu places kamar katsina su irin zaki mm-hmm. ga irin idan wurin za ki ga irin neighbors an san juna za ki an zama kamar yan uwa kin gane za ki mm. ga family in ƴaƴan wannan sun zo za su shigo nan irin za ki ga ku an dai cakuɗe duk me ya faru a nan za a je duk me ya faru a mm. can za a je a yi kin gane amma ina moving abu kaduna na say is even better than abuja abuja kan na say mm. it's just worse ne mm-hmm. irin abun nan in kaduna ma na sai irin kamar malali da maybe cow is different. <laughs> different haka ne ina ga the more kake moving to irin oh ban wurare ba a wa zumunci gaskiya sannan na zo na yi wata neighbor kuma oh my god wannan ita yarinya ce haka shi ke na irin mm. sai ta zo tana dan wasa irin da mm. yara na so irin ta dan girme su shi na sai mm-hmm. irin ta ce ah irin you need babysitter zan zo irin I can come and babysit for you sai na ce ok mm-hmm. to wannan shi kenan yarinya da ta fara tun da safe za ta zo ba ta tafi ba Oh ah, my God. a tana da irin mental health problem. <laughs> Ah, ah, mm. Baturiya ce? <laughs> Eh, tsoron kaɗanta almost ta yanke kan baby zance. Are you serious? Wallahi. <laughs> Aiko. Ashe, ashe yarinya tana da mental health issue. shi kenan su kuma mutanen da suka yi adoptin ashe an yi adoptin ɗinta ne su ma sun gaji oh, saboda haka suna ta neman inda kamar za ta ba su space su sai su jale oh. wallahi oh. haka za ta zo gidanmu kai da na ga abun na ce wannan yarinyar gaskiya I have to get rid of her. Mm. Allah ya so. Wallahi mm. daga baya ma su ma sai da suka maida ta irin foster homes din They couldn't deal with her. Can you imagine? daga ne ba kawai wai irin <laughs> taimako. Irin tana so ta dan samu pocket money irin sai ta ce tana so ta inga baby sitting sai na ce okay shi ne ba. Gaskiya. Allah tsare. I don't blame masu ɗaure fuskan because baka san mutum ba. I think dai farko farko you just need to give time ka ɗan yi studying ɗinsu tukunna. Sannan Haka eh, je ka yanta eh. hankalin kanka abinda za ka eh, kasa fita kuma. Gaskiya. Mm, hello is hello shikenan. Oh, good evening, good evening mm. kenan. Ba su. Nake sa kaman abinda na tuna yanzu akwai wata ita ma da muka taba haduwa a Islamiyya. Mm. Wai tana gani na bari can I use love at first sight za a ce tana gani na kawai. <laughs> Ani jina biya. Ban san matan. ta hm, eh. ba san me yasa ba to sai muka harin wannan ita tana so na ni kuma ban santa kalle min kai <laughs> ba ku get mata na out of my system ko it was <laughs> saboda ita had to drop out of islamiyan nan fa da ta zo ta zama very dominating kuma irin mutanen da ba so wai ka kai magana da wani kana tare da su kamar irin over mm. over obsessive wallahi to nan da muka yi moving kuma wai two houses away gidan kawarta ce oh my <laughs> god obsessed friend so I ka na gaskiya better of from them wallahi you have to run yeah mm-hmm. ka ɗaure fuska kawai gara baka san su ba ba su san ka ba they don't know boundaries mm-hmm. to irin na tuna lokacin nan da nike Kano din nan rana za ka gani ba mm. sun zo din nan sun zauna sun daɗe sun mm. daɗe kana so ka je ka dafa abinci ko ka yi abinci mm. na ku da yi din nan rasa how to even get rid of them iya makalewa ba su san when to go ba ko ka ba da signal ba su tashi ba su tashi ba signal zan work with them gaskiya ko kuma eh, irin mutanen masu shigowa da yaran su wuri kiga yaro bai ji kai kuma ya oh, san eh. kana kamewa Eh. amma akwai damu inda muka tashi to mm. cottage ne akwai yara na san da kisan da mun tashi da safe kisan da ba a wani restricting yara da abin nan mm. yawanci muna tashi breakfast mun gama ci abin lokacin da ba su zaki ga bini bini mun je wannan gida ya aka gaji da mu sai a kore mu eh. <laughs> mu wani gida <laughs> gaji da mu mu <laughs> it was fun dai gaskiya eh, eh, yanzu kan ba za a iya wannan ba ina hmm, ba a iya ba mm. Mm. kowa na mm. ya sani amma dai like I feel you, you should be cordial ka dan san wanda ke kusa da kai eh ka san dai mm. su we don't have to be friends amma dai ka san dai waye okay wannan kaza kaza da kaza ne you never know man mm. irin wannan gaskiya ne kamar ma ka or something ka gane su zaka fara kira ko barayi suka zo maka mm, su ma za su kira ka sai warning ɗinka about something da ke faruwa eh, eh kamar wata friend ita fa tana office sai um, irin ta za ta dawo gida tana ofis yaron ta je sun je islamiyya da mai aiki mm-hmm. duk tare suka je mm-hmm. abun nan so irin her way back five ta tashi ta akwai traffic to irin na ji har six ne ta ka mm-hmm. a'a ne wa inta ɗaya ta kira ta ɗaya kuma ta ƙara kiranta sai ta ce to what's happening ta kira su ba ya irin me ya faru ashe tana ɗaukan tana samun ɗayan sai take ce mata ai gashi wai yaran na irin akwai islamiyya estate ɗin so sun mm-hmm. fito suna gudu yaron kuma kafin shi kuma wani uber driver ya zo wai yana reverse ne ko ya ne yana neman gidan so baya kallon mm. abun nan kawai ya zo ya kaɗe shi oh ah, wallahi kawai yaro ya yi abu ya zama unconscious to shine sai wata neighbor su ta gani ta shiga mota da ita mai ina eh, ta shiga mota suka je bai asibiti sannan fa shi ne ɗayan ta gaya mata sannan irin ta ce ai wannan wannan ta sun tafi tare asibiti ga shi ba ta ka samu ta ga asibitin mm. shi ne fa mm. daga wurin ta za ta hanyar gida Allah ya so asibitin kusa da gida ne kawai ta yi street ta ji asibiti matan na nan ya ce to kin ga irin wannan yu ga mijinta ma baya nan ina jin yana yayi tafiya yana zuwa ne an yi sa'a ma tana da number wayan ta ma in the first eh, place eh shi ne an kira ne wallahi imagine ba ba wanda ya san ko dan ko an santa ko ba a san kuma wa zai yi gatin abu ne gaskiya it's important gaskiya at least ko yaya ka san wani dai akwai wani gida da ya taba kamawa da wuta a nan mm. gwari ne mansion sosai gidan ya kama da wuta mutane a unguwar ki saka suka tsaya kawai suna mm. kallon har da irin masu kuwa sai irin wani ba zo cewa a mota yake cewa irin haba ya za ku ga gobara ka ba za ku dan kawo irin mm. rescue taimako attitude din mutumin shi ya saya mishi wannan wai he's oh, very Allah nemesis in shi ne eh hmm. ba shi ya ce yana irin duniyar shi shi kadai ta ishe shi ba sai je abin hmm. hmm. san akwai especially kai namiji ko dai dan sallama ko dan daga hannu kaga mutane Kisa yanzu mu muka zo wucewa yanzu kamar dan mai gadin gida da ka saba gani ko da kare. So shi yana musu ba ruwan shi da kowa. Ba ruwan shi wai ba ruwan shi da mutane in abu ya faru a angon ba ruwan shi. Mutuwa. Bakin mutane ya kama shi. eh daga shi sai familin shi kawai ba sa mm, mm, relate da mm, da gobara ci kuma situation da ake mutane dan comment irin za a iya eh, eh, eh, suna kallon shi wala ba za su taimake shi ba kai amma is bad oh. amma yanzu irin wurare ba sai ana collecting kamar ai WhatsApp group na layin ku duka neighbors din so kowa na da number akan WhatsApp group in kamar wani abu ya faru you can on eh, wani community on platform ba eh, eh wayan suna yi eh mu ma eh. nan na da wannan platform ah. ko kuna da shi nan ma su da shi mm. amma ina jin maza ne kawai maza ne suke da nan banda matan banda mata ya faru sai a ce ana informing juna ba security alert mm. Kin sa ma duk waɗanda suka fi gulma su ne masu gadin nan sun san da abin da yake faruwa. ai in police na neman information wurin masu gadi ake zuwa da masu aikin gida wani da Allah masu ma kidnapping in nan da su ake haɗawa yawanci in wanda ake zuwa da masu gadi da ake haɗa kun ji wanda aka yi nan ko doktan da aka kidnapping a Zaria mm. yana gidan 12 a.m. aka zo aka sace shi da shi da mata shi da ɗiyar shi. Da yarinya ko? Ani imagine. Ashe mai masu gaji ne fa suka suka haɗa ka haɗa baki da su kidnappers ɗin. Wallahi an kama three of them wai sauran ɗaya. Na kudi Allah zai ƙara tsare mu kawai wannan insecurity da ya. Amin. Dole mutum ya zama careful gaskiya. I think you need to be just vigilant. you should be mm. nice to your neighbors amma ka ka bari su san ka cancan eh irin aka yi saka so alhamdulillah yau mun tattauna kan akan neighbors so kowa ya faɗi albarkacin bakin shi ah, sai kuma wata rana in mun sake kawo muku wani sabon shiri sai an jima.